A arba'in tan 148 ne na cimaka da suka hada da shinkafa da gero, gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar ta taimaka ma wanda ruwa ya ma barna a jihar da magaram. ruwan mutane ne dai suka rasa mahallinsu sakamakon ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar da magaram. An gudanar da bikin mika waɗannan kayayyaki na abinci ne kalkashin jagorancin ministan cikin gida Bazum Muhammad. A lokacin da yake jawabi a gaban manema labarai gwamnan jihar da magaram Musa Isa. ya yi bayani dalla-dalla dangance da yadda za a rarraba waɗannan abinci zuwa ga hannuwan waɗanda ruwan ya yi maɓarna a jihar da magaram da wannan abin ya samu shugaban ƙasa alhaji isu muhammad ya samu labari kuma ya samu labari ya ce ya kamata a kawo mu wannan mutane taimako na gaugawa shi ya kai ya keɓe ton 96 kenan ɗari ba hudu na hatsi da ton 48 na shinkafa ya ce a kawo shaha da magaran ba ganin da magaran kadai ba na shaha ne gaba daya kuma gundumomi guda takwas ne na jihar da magaram wannan ambaliyar ruwa ta shafa mafi yawancinsu sun fake ne a cikin waɗansu daga cikin makarantun boko kuma sannan a hankali suna samun tallafi daga kungiyoyi na bada agaji da kuma gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar. Ƙarshen rahoton kenan daga birnin da magaram Mamman Sani Umaru labaran Libati.